mutum zaki ga wani in ya taso a gidan mutunci aka yi mishi tarbiyya mai kyau sanin mutuncin na gaba daraja mutane neman na kai da sauransu da ya fada harka shaye-shaye na ya haɗu da abokai suka bata shi kuma harka shaye-shaye sai kiga duk ya watsar da wannan dabi'a girmama mutane da yake da shi zai bari zai rinka kallon kowa a banza sannan neman na kai da yake da shi zai bari burin shi kawai za a yi wani ya ije ya dauki saboda in bai ɗauki ya sha wannan abin ba yana jin baya da natsuwa a cikin zuciyar shi to kin ga daga cikin abubuwan da suke haifarwa na illa akwai wannan wanda ko wannan abubuwan da na ambata kusan zaki ga dukkanin su idan suka maka illa a nan to lahira kamar sama illa dan baka samu dama da zaka yi kyakkyawan aikin da zaka ci ba sa lahira ina ba ta ambaci wannan to idan kika koma kuma ta abin da ya shafi lafiyar dan adam hmm. akwai bayanai da masana kimiyya da fasaha ta abin da ya shafi ilimin lafiya suke hmm. bayani hmm. amma kafin nan sun kasa abubuwan shaye-shaye kala uku a turanci suka ce akwai stimulants akwai hallucinogens akwai depressants su waɗannan stimulants ɗin idan mutum yana ta'ammuli da su kai tsaye su alaƙa suke da kwakwalwa kwakwalwar mutum suke damejin suka ce misali kamar koken koken kwakwalwar mutum take damejin gaba ɗaya ita ce abin da ya shafi stimulants irin waɗanda suke abin nan sai na biyu wanda suke ce masu hallucinogens waɗanda su kuma waɗannan sensory modalities suke batawa ma'ana tunanin dan adam sai su gurɓata mishi gaba ɗaya wannan shine kaman wiwi hmm. ko kuma irin maganin tarin nan koflin wadda ake sha ya wuce kima kin gan an sha shi bai wuce kima ba ba haramun bane hmm. amma wadda ake sha ya wuce kima shi kuma hmm. an gane to shi kuma wannan tunanin mutum yake taba sai ga kwata-kwata tunani irin na masu hankali ya rabu da shi baya yin shi abu na uku kuma akwai depressants wadda su kuma suna rage kaifin kwakwalwa ne ba suna bata kwakwalwa gaba ɗaya ne suna rage ta ne to kamar giya mm. kamar giya to kin ji kowanne yana daga cikin illolin da yake haifarwa mm. amma dai mafi girma addi ilal jununi da'im waɗannan abubuwan suna haifar da hauka wacce take da wumammiya haukar da ba a san da za ta kare saboda haka ma suka ce idan ka kalla ka raba abin suka raba abin kamar gida biyar akwai mentally akwai socially akwai well-being akwai physically akwai spiritually dukkaninsu suna illa idan ka ɗauko illar da suke bayarwa mentally kin ga ta abin da ya shafi hankali da kwakwalwa kenan to sukan sa mutum ya ringa abin da ya shafi suicide behavior shine za ga mutum sai je ya ɗauki bomb sai je kawai fada cikin mutane ya yadda ta da shi ya zama ɗan kunar bakin wake hmm. to irin wannan abin shaye-shaye na abin da ya shafi kayan maye idan suka taba kwakwalwar mutum to ga irin abin da suka haifarwa kin ji illa hmm. kin ga idan wani a can ya ce an karanto yi da hadisai ni an takura mana sai mu zama ustazai to a rayuwance ma abokance duka a lafiyar kai kanka ga illar da yake maka hmm. In gane wannan ko saboda haka sai ya na yana da irin wannan illar da yake haifarwa sannan bayan nan yakan haifar da yawan mantuwa irin wannan shaye shaye zai ki ga hmm. yarinya abu kaɗan ita ba wani abu ne akan ta ba amma abu kaɗan ta manta to wannan abin da shi mentally kenan socially kuma illar da yake yi kayan mayan nan za ki ga haka kawai sai ga yarinya ta ki makaranta kuma ɗabi'a ta an san da can tana son karatu tana zuwa makaranta tana haɗuwa da kawaye suka fara koya mata shan expectorant da sauran abubuwa to hmm. shikenan sai kiga taki makaranta wannan social problem da yake haifarwa kenan in kika koma kuma well being yanayin zaman ta lafiya take kwata-kwata daga sanda ta fara wannan shaye-shayen wallahi ta fita daga sukuni yanzu wanda ya rike Allah yake addini yake sallah yake mutunta iyaye ke komai da komai za ki ga hankalin shi kwanci amma wanda ta fada cikin shaye shaye ta yi sallama da zaman lafiya hmm. babu natsuwa babu kwanciyar hankali kullum boyo hmm. ba ta so a sani da sauransu kafin lokacin da zai kai matakin da bata fi kowa ya sani ba to kin ga wannan shi ma akwai matsala physically kuma bincike mai zurfi na likitanci ya tabbatar da cewa har HIV AIDS akwai kwayoyin da suke haifar da shi hmm. sannan hepatitis ciwon hanta ciwon hanta shi ma shaye-shaye na haifar da shi fata skin disease haka masu mm. shaye-shayen nan kana la'akari da su da kyau mm. za ki ga fatarsa da yawa daga cikinsu mm. Za ki ga tana kumbura tana ta tamukewa ba kuma tsufa bane ko na ba'a wasu kwayi ne da suke sha waɗansu da yake ma kwayoyin allurar su ake musu a jiki sai ki gana musu illa shi yasa zaki ga ma daga cikin ɗabi'un wasu a cikinsu za ki ga suna kokarin komin sanyi komin zafi jiki na rufe kaga wani ba wai saboda wai shi mutumin gida a kullum long sleep zai sa rigar shi hmm. ba zai taba yadda a ga hannun shi ko wani abu ba me yasa saboda waɗannan abubuwan da yake sha sun mishi illa sannan suna haifar da kansan wuri biyu kansan haƙori da kansan baki su dagargaza bakin mutum su dagargaza haƙwaran mutum hmm. kansa suna haifar da wannan kansar kin ga duk waɗannan abubuwa ne wanda suke na illoli suna haifar da infertility rashin haihuwa sukan kashe ƙwayoyin haihuwa ga ya mace hmm. suna haifar kuma da abin da ya shafi cuta ta jini ima irin wannan zaki ga duk yana abin da ya shafi ah, wannan abubuwan suna da illa haka hmm. sannan spiritually ma illar da suke yi suka ga spiritual.